babu abin da zan iya tunawa a wannan ranar sakamakon ni tsinta kaina ne a asibiti saboda ya abu ya zo ya same ka a cikin ɗaki ya min dukan tsiya to amma me yasa na kwanta da riga a jikina amma da na tashi kuma sai na ganni ba riga a jikina ina cikin wani irin yanayi sai ma ba ki bani amsar tabbayar da na yi miki ba ko ba ki da amsar tambayar ce Safras, ko dai zargi na kake kana tunanin da sa hannuna a mutuwar hajiya? Ko ɗaya, ba na zargin ki. Amma me yasa kake min tambayoyi? Kamar baka yarda da ni ba. kawai akwai wani abin da nake so na sani ne game da yayanki habu me kake so ka sani akan shi wannan sirri ne kuma bai zama lalle ki san me nake so na sani akan shi ya fara samun sauki sosai wallahi ni kaina abin ya bin sha'awa yadda na same shi yayi samir ban san me zan saka maka da shi a rayuwata ba kai ne sanadiyar dawo duk wani farin ciki na sai dai in ce na gode ji bakin ka a gura irin nawa ba ciki da neman godiya ba idan na miki abu dole na gode maka domin ka cancanta haka samun namiji irin ka a wannan duniyar gaskiya sai an tona to Allah Allah kuwa <laughs> to amma wannan shinkafan yar Hausa ce ko gwamnati dan naga alamunta ta kama da ke <laughs> yar hausa ce kuma ka ganta mai kyau ko idan ina tare da kai ina jin ban da wata matsala a rayuwata habu ina son ka ba zan iya rayuwa ba dole sai da kai na san kina sona kuma ni ma ina son ki to amma abin da yake ɗaure min kai shine me yasa kike so sai kin aure surprise zan aure shi ne saboda kai. Ban fahimce ki ba. Ki mun bayani dalla-dalla ta yadda zan gane. Ina so in ganka cikin daula da walwala a rayuwa, amma kuma ba ni da halin da zan wadata ka da haka. Ta yaya hakan zai kasance? Shi yasa zan yi amfani da dukiyarsa wajen cika maka burinka. Ta hanyar kashe shi bayan mun yi aure. Biwar Allah ce hali. mai tsarkakiyar zuciya. Baiwar Allah ce nihali komai za ta yi da gaskiya. Sanadin kunci na rayuwa. Salamu alaikum mai kyau. Nihal, ke ce? Ni ce. Ka yi mamakin gani na ko? Wallahi na yi mamaki. Amma sai dai kuma gaba ɗaya kin canza ne ni har. Duk gaba ɗaya kin ƙara kyau wallahi. Kin ga. Don Allah ki haƙuri ni har. Ina so ki bani aran lokacin ki. Don Allah za mu wata magana da ke mai mahimmanci. Magana mai mahimmanci da wa? Da ke mana. Na hal din surprise Safras ɗinki ne fa. idan ka kuskura ka ƙara haɗa sunana da sunanka zan ɗauki mummunan mataki a kanka ka gane ko? Ni? Kuma ne har? Ba komai. Wallahi dole ungulu sai ta koma gidanta na tsamiya. Ba zan ƙyale kiran shi za ka yi ka gaya mashi ka san wanda ya kashe haifiyarsa na tabbata zai so ku na fahimce ki amma kina ganin hakan ba zai fi haifar mana da matsala ba matsala sai dai ƙarin samun a akan abu to shikenan a ina ya kamata na ce mishi mahadu wajen gari inda babu motsin kowa Duniya usulin ta kewaye kai nesa ka ganta zagaye shi so kan sa zubar hawaye. da zan yi da soyayyar mu da domin har ita ce cikon numfashi na. Bulu? Waye kai? Kuma kana ina? Na rantse da girman Allah, na rantse da Allah ko da a ce ina tare da ke tare shi, da ya ga rashin mutunci, billahi la ila illa huwa da ya ga fitsara. Daga dukkan halamu ya fara da dama ne akan abin da ya aikata. Mama, wallahi babu wata nadama, babu wata nadama dai. tsara ce kawai da rashin kunya irin tasa na rantse da girman Allah na yi alwashin matsawar ya ƙara tare na hanya wallahi sai ne mar illa ƙwarai ina bayan ki ina bayan ki a'a ni har ki bi a hankali idan aka yi dace sai ya karɓi samir ƙarami a matsayin ɗansa mama samir hmm? ya karɓi samir a matsayin ɗansa mana to wallahi mama na da girman Allah ko da sama da dawo ƙasa ƙasa ya koma sama wallahi bai isa ya karɓi samir ba domin samir ba ɗansa ba ne ɗana ne kuma jinina ne ƙwarai kuwa da samir ya rayu a sa faras gwara a ce ya mutu mama lokaci yayi yi da zan yi fito na fito da safras in nuna mashi waye ne lokacin yaƙi maryam ina cikin tashin hankali me ke faruwa safras a take-taken shi yana zargi na da mutuwa hajiya in ko ba ni yake zargi ba to yana zargin hagu hagu kuma domin yadda yake min magana akwai wani abu a cikin zuciyarsa to ba kya tunanin habu ya kwafsa wajen aikin da muka sa shi ko kuma ya bar wata shaida wanda za ta nuna alaman haka wannan ne kuma ban sani ba to gaskiya ya kamata ki bi diddigin habu idan ku har ya bar wata shaida da za a iya ganewa gaskiya za a samu babban matsala domin komai zai iya lalacewa aiko idan abu ya yi kuskuren sakin wata baraka da za a gane cewa shi wannan kisa tabbas lokaci ya yi da shi ma mutuwar shi ta zo to amma fa ina neman wani taimako a wurin ki kawata taimakon me yake so in miki na san ki kawata ce wurin mafiyancinki duk da ina tare da safiya amma kin fi safiya kafirci domin kau da ke zan haɗa kai don in samu cimma nasara ta gurin safras <laughs> in dai wannan ne ƙawata ba ki da damuwa zan taimake ki domin ganin kin cika burinki a kan safras <laughs> na yadda da ke ƙawata zuciya da ƙarfi ko duniya da zafi bata kai zafi na rai ba kai nisa ka gani zagaye shi so kansa zubar hawaye tilas ya'ya ku biyar iyaye mai haƙuri kuma sai ya janye Allah shi ne ɗai mai iyaha